Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a siriya amurka da rasha sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na karfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin latakia da kuma ƙauyuka da suke gabashin damascus a yankin da ake kira gota wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan fabrairu ta fara nuna alamun gajewa jiya jimma aka ji jaman amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankuna biyu za su fara aiki daga karfe goma sha biyu na dare a agogon damascus a nata bangaren gwamnatin siriya ta fidda sanarwar tabbatar da cewa jejina za ta yi aiki na tsawon sa'o'i 24 a yankin damascus da kuma gotan amma a yankin latakiya yarjejeniya za ta yi aiki na tsawon kwanaki uku wannan yarjejeniya tana zuwa ne bayan rahotanni suka nuna cewa an kashe kimanin mutane mai tanda talatin a faɗan da aka gwabza tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a cikin makon da ya gabata a Aleppo birni mafi yawan jama'a a ƙasar kamin yakin basa sanya barke shekaru biyar da suka wuce. a halin da ake ciki kuma rundunar sojin amurka ta ladabtar da sojoji goma sha shida dangane da irin rawar da suka taka wani hari da aka kai kan wani asibiti a afghanistan bara har mutane 42 suka halaka ya kuma lalata asibitin da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders hukumomin amurka sun hakikance cewa lamarin bai kai a ce masa laifuffukan yaƙi ba janar joseph botel kwamandan cibiyar da ke kula da yaƙe-yaƙen amurka ya gaya manema labarai jiya juma'a a ma'aikatar tsaron amurka cewa binciken da aka yi ya gano lamarin ya auku ne sakamakon matsanancin yanayi da suka hada har da gazawar na'urori yace farmakin da aka kai da jiragen yakin ba a ɗauke shi a tsamanin laifuffukan yaƙi ba saboda dakarun da suke da hannu a ciki ba su san cewa asibiti suke kai wa hari ba a nata martanin ƙungiyar likitocin ta dr sudar bodas ta ce tana nazarin sakamakon binciken da amurkan ta gudanar domin ganin ko hakan ya amsa wasu tambayoyi da har yanzu take da ita watanni bakwai bayan da aka kai wannan hari a siyasar amurka zaman ɗarɗar ya yi tsanani a harabar wani otel a jihar california jiya juma'a inda donald trump ya jawabi ga wani gungun taron 'yan jam'iyyar ta republican Trump ya yada zango a kwazazzabin Silicon da galibin mazauna yanki masu sassaucin ra'ayi ne kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin yakin neman zaɓensa a karamar hukumar onin can a ta california inda galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne a fiye da masu zanga-zanga su 300 ne suka cika harabar otal ɗin da ke kusa da babbar tashar jirgin sama da ke birnin san francisco al'amari da ya tilasta trump kusan yin rarrafe ya karkashin shinge domin ya shiga wannan otal trump ya ga mahalarta taron cewa wannan shine shiga wuri mafi tsanani da na taɓa yi ji ke kamar na tsallaka ne ta kan iyaka in ji trump yana misali da yadda bakin haure waɗanda galibi matakan tsaro ke tilastawa yin rarrafen ƙarƙashin shinge domin su shiga amurka ta kan iyakarta da ke kudanci labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A Kenya masu aikin ceto a Nairobi babban birnin kasar suna bincike cikin baraguzan wani bene mai hawa bakwai wadda ya fadi ko da akwai waɗanda suka makale da rai. Ambaliyar ruwa ce ta janyo faduwar ginin kuma ta danne mutane da ba a san adadinsu ba. Kakakin ƙungiyar Red Cross a ƙasar Arnold da Shiondu ta ce hukumomin ƙasar ba su da masaniya kan yawan waɗanda baraguzan suka danne ta ƙara da cewa suna fargabar dai akwai mutane masu yawa ciki. za a yi riga malam masallaci idan aka fara zancen waɗanda suka mutu muna ci gaba da neman mutane motocin aikin wato aikin tono shigen jalbe ta iso kuma motocin jigilar marasa lafiya ambulance ambulance duk suna nan ko da shike bata san yawan mutane da suke cikin ginin ba shi, shiyundu ta ce an ceto mutane 44 daga baraguzan ginin tun bayan da ginin ya fare da misalin karfe 9 da rabi na dare a agogon kasar. makekin ginin yana wata unguwar marasa galihu ne mai yawan jama'a da ake kira huruma gogaggun likitoci suka ce hauka ne kawai batun wai za a iya tiyatar dasa kan mutum kan wata gangar jiki suka ce hakan ba zai yi aiki ba amma wani likita a ƙasar italiya mai suna Sergio Canavero ya ce yana shirin yin irin wannan tiyata a wajajen ƙarshen shekara mai zuwa. tuni har ya samu mara lafiya dan shekaru 31 da haihuwa mai suna valery spiridonov dan rasha wadda yake fama da ciwon da ke ci ko lalata nama da gabobin jikin biladama akwai likitoci da suke goyon bayan shirin na dr canavero ciki har da dr michael saro wadda tsohon farfesa ne a fannin tiyata da ke tare da daya daga cikin wasu fitattun cibiyoyin kiwon lafiya na amurka da ake kira mayo clinic ya ce tiyatar tana cike da hadari duk da haka gwaje-gwaje sun nuna cewa jijiyoyin gadon bayan ɗan adam da aka sake haɗawa suna iya ci gaba da aiki saboda rashin lafiyarsa spridonov baya iya amfani da gaɓoɓin jikinsa kuma awo da aka yi masa ya nuna cewa ba shi da sauran lokaci mai tsawo a duniya lokacin da za a yi tiyatan wadda zai ɗauki sa'o'i 36 za a sa kan spridonov ya yi sanyi kimanin maki goma sha biyu na a ma'aunin celsius sannan a yanke kan cikin sauri sai a dasa shi ga wani gangan jiki da aka ba da gudumawa na wani da ya mutu amma aka hada gangar wato aka hada gangar jikin da wasu na'urori da suke ci gaba da aiki tamkar wato yana raye labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shidda. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan mahimmancin yin gwajin cutar HIV wato cuta mai karya garkuwar jiki tsakanin maza da mata da ke shirin yin aure. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka domin yaƙar cutar kwalara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan matsalar cutar gyambon ciki wato olsa da yanda alamominta yake da kuma abin da ke haifar da ita. A rahotonmu na hudu za ku ji mu ne da rahoto akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Su kuwa rahotonmu na biyar da na shida za su yi magana ne akan cutar yoyon fitsari da halin da waɗanda cutar ta sama ke tsintar kansu a ciki. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar lafiya sun tabbatar da cewa gwajin cutar HIV wato cuta mai kare garkuwar jiki tsakanin waɗanda ke da niyyar yin aure na da mahimmanci kuma zai kare yaduwar cutar da kuma samun natsuwa tsakanin ma'aurata. Amina Abdullahi Girbo daga Bautin Yakubu na ɗauke da cikakken rahoto. asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi ta gudanar da taron bita na wuni guda ta karkashin kungiyar iman kan gwajin kafin aure da yake bayani shugaban asibitin koyarwa dr muhammad alkali to alhamdulillah taron dai kowa ya sani akwai cututtukan da ake ɗauka wanda kuma za a iya kare su tsakanin ma'aurata kuma a babban tunaninmu shine mafi ala shine a yi hanyar da za a yi rigakafi to tun da wannan ƙasa da muke zaune musulmai sun fi yawa kuma ma'aikata musulmai da suke aiki asibiti idan sun faɗa ta ɓangaren su jama'an za su fi ɗauka to mun lura cewa wani lokaci mutane suka ma'aikata asibiti suka faɗi jawabi sai wa'yansu malamai kuma su faɗi wa'yanni a jawabi wanda bai yi daidai da shi ba shi yasa muka ce bari mu haɗa su gaba ɗaya mu ji ra'ayi ta ɓangaren addini da kuma ra'ayi ta ɓangaren likitanci saboda a samu mafita faɗakar da mutane ɗin da yadda su malaman suka dauka? eh alhamdulillah ganga taro ne da ya samu karbuwa fiye da muke tsammani saboda haka za ki ga duk wani bangare na al'umma sun taru kuma daga tambayoyin da aka yi in fact abin da aka buƙace mu ma shine yanzu mu faɗaɗa wannan abin da muke muna shiga kowane bangare na al'umma a yi shi. Dr. Muhammad Alkali kenan shugaban asibitin koyarwa da ke nan Bauchi na zanta da mahalatta taron kamar haka. suna na Malama Fatima daga Ilela gaskiya na ji kuma na ƙarin mahimmanci sosai saboda gaskiya abin da suka yi mun ji kuma mun amfana da shi. suna na Wasila 'yan Faruk mu bayan masallaci gaskiya na ƙaru da abu da yawa sabiya ni yanzu ban taɓa zuwa asibiti a gwada ni ko ban jin daɗi ko wani abu shi na zo nan wajen an gwada ni na ji daɗi na fahimci cewa ban da cutan komai abin da aka faɗa a nan wajen na ƙara da shi kuma nan je in faɗa musu ma a ina shirye sosai sosai a yanzu ma da nake da niyan auren nan sai an yi gwaji sabiya da wannan cuta sunana Khadija Abubakar na ƙaru da cewa lalle lalle yana da kyau kamun a yi auren a je a yi gwajin saboda maza wasu za su iya saka wasu mata wanda ba su sani ba kamar jiya yadda muka gani mun je biki ne mijin na yana da HIV na haka aka watse akan daurin auren nan saboda ita ba ta da shishi ba a yi ba na yi gwaji a nan kuma idan zan yi auren Allah yadda zan je na yi wani wasu mata da suka halarci taron bitan kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya Cutar kwalara cuta ce da ke da saurin yaduwa wacce take da matukar hadari. To shin ko wasu matakai ya kamata ɗauka domin yakar cutar? Daga maraɗin jamhuriyar Nijar wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. Wannan shine maudu'in karatun ta nutsu da ya gama ƙwararrun likitoci na jiha. bisa ga tsarin ofishin ministan kiwon lafiya dokta musa ahmadu likita a saya sabuwa don a samu a wallafa musu matsalolin da ake samu bisa harka ciwo na kolera don mutane su gane ko abun yake faruwa ya zamanto an yi sauri da a gaya ma likitoci mai saurare yana son ji me ke ma cutar kwalara cutar kwalara cuta ce ta zawo da amai babu masasara tare da shi zawo ne da amai yake kama babban mutum ko kuma yara mai mahiyanci yaro waɗanda suka huce shekara biyar da manya suke zawo da amai sai ruwan jiki su ƙare a lokaci kalilan wallahi cutar kolera cuta ce mai kisa da sauri da ta kama mutum a cikin kwana guda ana iya rasa rayuwa masu amfani da ruwan kasa masu amfani da ruwan kasa su ma ya kamata a ce eh, suna tsabtace ko kuma in ba su gane yadda ake tsabtata sai su tambayi likitoci za a yi musu bayani yadda ya kamata a tsabtata ruwan babban rigakai tsabta Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, Matsalar cutar gyambon ciki wato olsa cuta ce da ta zama gama gari a Najeriya. To shin ko me ke haifar da cutar? Halimatu Abdullahi da ke dutsen jihar Jigawa na ɗauke da rahoto. Dr. Jibril Yusuf ƙwararren likita ne a fannin kula da cututtuka a asibitin ƙwararru na Rashid Shakuna a birnin dutsen jihar Jigawa. Shi olsa kamar ciwo ne yake ciwo yana iya faruwa kowane ɓangare a cikin mutum. amma idan ya fara a cikin wato shi ainihin ciki wanda idan mutum ya ci abinci zai fara zama a ciki kafin ya shiga 'ya'yan hanji ko kuma ya taɓa farkon hanji ko kuma wani ɓangare mara hanjin a can ƙasa shi ake cewa ulcer wato ita kanta fata ciki da ake cewa mucosa ta ɗan ɓare haka shine to ake cewa kanta ulcer din ita wannan ana ce mata da turanci akwai gastric ulcer akwai kuma duodenal ulcer gastric wato idan ta shafa bangaren cikin kenan shi kuma duodenal ulcer idan ta samu barin farko na dan hanji in ta shafi wannan bangaren shi ake cewa duodenal ulcer to mutane kam sukan ce yunwa ce ke janyewa ɗan shine mafi akasari abin da mutane ke faɗi amma a bincike yanzu ya nuna cewa manyan abubuwan da suka fi kawo olson ababe ne na farko dama shi kan shi a halitta yadda allah ya tsara ya halicce shi ta kanta fata cikin akwai kwayoyin halitta cells da ake kiran su parietal cells a cikin ciki wanda su aikin su ne su dinga fitar da sinadari na acid wato hydrogen chloride kenan shi anansa saboda da abincikan da muke ci da komai da yake shiga bakin mai tafi ciki wato da akwai kwayoyin cuta a ciki da shi wannan acidin shi yake kashe wannan kwayoyin cutar idan ya zamta cewa dama shi acid inda ya taba abu mai rai kamar fata ko wani abun nan yana iya kona shi wato corrosive nature na acid kenan da ake faɗi da turanci to haka in ya samu fata cikin nan yana iya dan yi mata illa to don haka rashin cin abincin ma akan lokaci hakika kam zai iya janyowa amma ba wai rashin cin abincin bane ba a'a wannan acid din ne da cikin yake fitowa da shi abu na biyu kuma akwai wato kwayar cuta wacce aka gano yanzu wacce da turanci ake ce mata helicobacter pylori ita ma kwayar cuta ce wacce ita ita kuma aikinta ta dinga tona fatan wannan cikin tana tonawa har ta janyo ulcer din dan mafi akasarin lokaci ma yanzu ana ganin gaba ɗaya ma ita take janyo ita ciwon ulcer ita wannan kwaya cutar wata da sai yanzu ne gaskiya aka gano ta bayan akwai kuma abubuwa da yawa wanda sukan iya janyo hakan ta faru kamar cikin yanayin damuwa yana sa shi wannan acid din ya karu kuma bincike ma nuna ma waɗanda suke da bangaren jini mai group O sun fi samun ulcer na haka suna dauke da a risk na samun ita cuta ulcer din fiye da sauran bangarorin na jini wato a da b da kuma ab din waɗanne irin alamomi ne suke nuna wa cewar mutum ya kamu da wannan ciwo na falsa. Ciwon kirji daidai kafan zuci zaka ji kamar ana soya fata gurin ɗaya kenan sannan na biyu zaka ko gyatsa tana yin yawa ainihin bayan gida yakan yi tauri na mutum ya je zai sha wahala wani zubin idan ta yi ta ci sosai har ta kan fasa jijiyar jini a cikin cikin to wanda da turanci ake ce mai melina duk yana ɗaya daga cikin alamomin ciwon ulcer tabbatarwa din cewa ulcer ce to gaskiya sai an yi wato ainihin gwaje-gwaje wanda dai ya fi kowanne ma akwai wanda ake cewa endoscopy. Dr. Jibril Yusuf kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Kimanin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa su dubu talatin da hudu da ɗari biyar da goma sha biyu ne ke fama da ƙarancin sinadari mai gina jiki a abinci a jihar Adamawa. In ji hukumar kula da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Bayanin hakan na ƙunshe ne a sanarwar sanarwar da kungiyar ta gabatarwa taron gani da ido da ta kira 'yan jaridu a Yola fadar jihar Adamawa cikinsu har da wakilinmu Sanusi Adamu. Daga cikin wannan adadin kashi tara na iya gamuwa da ajalinsu matukar ba su sami kayayyakin abinci mai gina jiki ba. In ji asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakamakon matsalar nan shi yasa asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa suka shirya taron gani wa ido irin kaifin matsalar tana kuma nemar gudumawarsu wajen taimakawa da faɗakar da iyaye mata amfanin kai 'ya'yansu cibiyoyin jinya da kuma shayar da su nonon uwa kawai har na tsawon watanni shida bayan haihuwa. Malama Hauwa Zoka ita ce daraktan sashen kula da samar da kayayyakin abinci masu gina jiki na cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jiyar Adamawa. Malnutrition yana addaba 'ya'yan fiye da misali. Kuma waɗannan abubuwa za mu iya mu hana su muna da abubuwan ababen abincin a cikin gidaje mu amma yanda za a yi da su ne ba a gane za a koya wa mata za a koya ma masu eh, aikin asibiti da kuma matan mu na cikin gidaje za a koya musu ababe da muke da shi wanda zai ba 'ya'yan lafiyan jiki yana nan a cikin gidata sai dai yadda za a hada su abinci za a ji za a gwada mana. Ta ne uwa za ta fara ganewa cewa ɗansu yana fama da aiki da gida Na ɗaya idan yaro ya fara yankwalewa zai rame a maramewa din za a fara gane ko daga idanu zai soklin zai sinkin ciki na biyu gashi ya maimako ya zama baki zai zama brown brown haka kuma yana nan ba a cike ba saboda haka in an mace in ta gane waɗannan abubuwa ta tabbata akan cewa ciwo rashin isasshen sinadari ko abinci shine yaro yake fama da shi na iske wasu daga cikin mata da suka kai 'ya'yan nasu daya daga cibiyoyin kula da lafiyar yara da ke jambutu a karamar hukumar Yola ta Arewa. Sunana Aisha, shekaran ta ɗaya da wata bakwai. Ita ne zazzaɓi ne ta yi to sai tana ramewa. Yanzu ga shekaran ta ɗaya da wata bakwai amma in ka ganta duk sa'o'in ta sun zama manya amma ita gashi nan karama ne har yanzu shine aka ba mu shawara aka ce mu zo mu karbi abinci akwai abin da ake ba su taimako na gwamnati a bata abincin da ake ba wa yara to shine muka zo kar ko me ma'aikatar lafiya da sauran takarorin ta ke yi domin taimakawa iyaye mata da su kansu ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki dr fatima atiku abubakar ita ce kwamishinan kiwon lafiya da jihar adamawa eh dama ba ka san eh, aiki da aka san mutane adamawa da shine eh, noma so um, ko mutum bayi da shi kam zai noma kam za a iya yi kuma abun da za a um, koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma eh, don you know, su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da um, yaransu shine shawaran da program din nan zai ba su kawo yanzu dai asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya kashe dala miliyan ɗaya da ɗari tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2015 wajen samar wa jarirai da kuma yara sinadaran kayan abinci masu gina jiki da kuma ilmantar da mata fa'idar shayar da jarirai nono kawai na tsawon watanni shida bayan haihuwa. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya. Matsalar cutar yoyon fitsari matsala ce da ke bukatar mai sauraro ya san musabbabinta. Hakan ta sa wakilinmu da ke kanan dabo Muhammad Salisu biyu ya tattauna da wani kwararren likita. Dr. Amiru Imam Yola kwararren likita ne a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano wanda kuma ya kware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da wannan cuta ta yoyon fitsari. Ya min ƙarin haske a game da yadda cutar take. ita matsala ko kuma cuta ta yoyon fitsari wato wani yanayi ne da mace take samun kanta a ciki wanda ba za ta iya rike fitsari da kanta ba saboda haka ko da yaushe fitsari zai ringa zubo mata tana zaune tana kwance tana tafiya fitsari ne yake zubo mata me yake haifar da wannan to abin da yake haifar da wannan matsala shine a mafi yawa mafi yawa ana samun matsala daga idan aka samu doguwar nakuda doguwar nakudan nan kuma ta zo ta kasance ba a iya samu an taimaka wa matan nan ba da take naƙuda an fitar da yaron nan ko da ta gaban ko ta cikinta a yi mata caesarean section kenan a fitar da to idan ya kasance gaskiya mace tana cikin naƙuda ya kan yaro ya riga ya shigo cikin ƙugunta saboda haka ana samun wani irin dannewa ita mafitsarar sai kan yaron da kasusuwan ƙugunta sai su danne mafitsaran nan saboda haka idan ta danne eh, jini yake da yake zagayawa a jiki a nan wajen da aka samu dannewar jini baya zagayawa to sai ka ga dan mintuna kaɗan sai wajen ya kone idan ya kone in ya so illa iyaka sai dai ya zagwanye to idan ya zagwanye din nan kuma kamun a zo a a ce an ko an kula an sa mata roba ko wani abu sai kaga kawai fitsari yana zubowa maimakon sai ta ji fitsari za ta yi a wata huda ce wannan ita kuma sai ta shigo ta cikin matancinta so sai ga fitsari yana zuba tsir na fahimce ka wannan matsala tana da alaƙa da rashin zuwa mata awo ba wai zuwa awo ba ne ba takamaimai abin da yake sa wannan na matsalar eh, wannan ita ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsalar yin fitsari kenan bari ɗan zayyana maka kaman biyu ko uku eh, na biyu muna samun kaman a ce da akwai wasu 'yan al'adu da akan yi da irin na kaciyar mata ko ko kuma yankan beli ko yankan faso da irin waɗannan to su ma waɗannan akan samu wani lokaci sai kaga an yanki mafitsarar da haka kuma an zo an sa mata wani magani kamar na, saiwa ko ganye ko wani abu wanda za a danna a wajen ko don jini ya tsaya to shi ma sai kaga ya jawo wannan eh, lalacewar wajen saboda haka ya ki warkewa sai fitsari ya ringa zuba na biyu kenan Ah, na uku idan muka duba da akwai yanzu aiki da akan yi a asibiti na caesarean section din nan ko kuma da akwai mata waɗanda suke samun kaman gwaiwa mahaifacce take bulutsowa ta waje to su ma irin waɗannan idan aka zo yin aikinsu tun da dangantakar mahaifa da mafitsara inda fitsari yake taruwa eh, kamar makwabtaka suke to idan aka zo aikin wayanda ba a basu kula ba su masu aikin sai akan samu sai kaga an lalata wajen fitsari shi ma yana zuba kaga uku kenan Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad kenan. A rahotonmu na makon gobe za ku ji ƙarin bayani akan abubuwan da ke haifar da ita wannan cuta ta yoyon fitsari Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, shi kuwa wakilinmu da ke Katsina, Zahardin Sani Funtuwa, tattaunawa ya yi da wasu mata da ke fama da cutar yoyon fitsari kuma an yi masu aiki a asibitin babban riga da ke birnin Katsina. Malama kin zo nan asibitin, ya kika tsinci kanki? Gaskiya wallahi ina mugun hali saboda ko a gidanmu ba na zama daidai a cikin jama'a kullum ni kaɗai nake ware kaina da kaina saboda ko na shiga ma ba zan ji daɗi ba in ka tashi ana kallon ka in ka zamna ana kallon ka sai an ga tashin ka to shine tashin hankali da ya same ni kuma ya nagi labarin babban riga ana aikin yoyo fitsari na tambayi iyaye na suka bani kuɗi na taho nan asibitin babban riga kuma da na zo malamai sun karɓe ni hannu biyu sun sa min hannu likita ya min aiki amma gashi nan yanzu ina da sati biyu da aiki in Allah ya yarda muna ganin za mu dace da yardan Allah malama kina cikin wannan lalura a da da yanzu wani irin bambanci zaki iya gaya mun yanzu gaskiya to tunda wannan larura fitsari Allah ya saukan mana da ita kyama kowa karaɓa sai ya kauce kowanne karaba ya kauce saboda larura ta same ka to da Allah ya bada hukuncin cewa babban riga ana aiki shine sai muka taho kuma da muka zo suka anhe mu hannu biyu da godiya aka yi mana aiki Allah ya sa inda rayuwa za mu dace. A gaida Zahardin Sani Funtuwa a inda ya tattauna da wasu daga cikin matan da aka yi wa aiki sanadiyar cutar yoyon fitsari a asibitin babban ruga da ke Katsina. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Siriya, Amurka da Rasha sun ba da sanarwar ɗaukar sabbin matakai na ƙarfafa shirin tsagaita wuta na shiya-shiya a yankunan da suke dab da gabar teku a lardin Latakia da kuma a ƙauyukan da suke gabashin Damascus a yankin Gota. Wannan ya biyo bayan alamun yarjejeniyar da aka cimma cikin watan Fabrairu ta fara nuna alamun gajewa. jiya juma'a ji jami'an amurka suna cewa tsagaita wutar a waɗannan yankunan biyu za su fara aiki ne da karfe goma sha biyu na dare agogon damascus a halin da ake ci kuma rundunar sojin amurka ta ladabtar da sojoji goma sha shida dangane da irin rawar da suka taka a wani hari da aka kai kan wani asibiti a afghanistan bara har mutane 42 suka halaka kuma harin ya lalata asibitin da ke karkashin kulawar kungiyar nan ta kasa da kasa da ake kira doctors without borders hukumomin na amurka suka ce sun hakikance lamarin bai kai ga a ayyana shi a zaman laifukan yaƙi ba a siyasar amurka zaman ɗarɗar ya yi tsanani a harabar wani otal a jihar california jiya juma'a inda donald trump ya jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar republican a can trump ya yada zango ne a kwazazzabin silicon da ke galibin mazauna yankin masu sassaucin ra'ayi ne kwana ɗaya bayan da tarzoma ta barke a wani gangamin a karamar hukumar orange da galibin mazauna yankin su kuma masu ra'ayin mazan jiya ne Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.